wata rawa da kai da tarsu ka gane ko gishin kwado za ka zan yi shi ne ya ga mutunci dama ya ce ko na mutunci eh lumana bai kwaso ba na ya tare za a yi sai ya shirya ya to za a yi a yi step a yi step one two now my wait kafin a fara wannan a yi subscribing gaskiya a yi subscribing din mazaje a ah, ba mazaje ba hafiz tv a jahilin malami tv a a a a a a a a a

mazaje ne mazaje ne ni ba ah. tv ni ba tv kamar zuwa ya fi son kuɗi daya ya fi son kuɗi sai a bambance mazaje ne subscriber ɗinsa dubu ɗari da arba'in ya karɓi award kai kuma no yi wa dala ka samu kuma tsakani da Allah dala nawa ka samu tsakani da Allah ne yau ai wannan gaskiya eh a shi gwanji ne mai rangon to ai kai dala dala dala biyu ce dala biyu ne wai ke tana ta ka daina fara kai mun gani a kwaso me me za a kwaso me da gishin kwado eh. melu melu a ƙara ai ba step 3 kwaso uku za eh. uku za a kwaso saboda ta yan kallo da ta subscribing wannan ta subscribing jahilin malami tv <laughs> jahilin malami tv eh za a kwaso sai ali ba matsala na ci girma haka ake so eh ba kwaso ta subscribing ba eh ni ba matsala an san shi zan je ya kuɗa kan tana ka ji ko kafin ah. kai gaba da ba a cancaka ba ba a cancaka ya ce za a cancaka ko me za a cancaka tare ga rai tare ga ka kaɗe mu kuma kai sai kai k'a ta daushe menene ta ba ta bosho ta wannan idan sai ka kai haka kai haka kai haka idan ka sake abin ne dan yunwa na ga uwa yunwa ga ke Allah gobe a gobe gaskiya dole sai mun yi wallahi sabani abin da kuma da jama'a ga ga yanzu ya da Allah wallahi serious